اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau Juma'a daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. bayan sauraron labarun duniya sai shirin duniyar mu a yau ya biyo baya sannan shirin ra'ayoyin masu saurare sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin afirka a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Wata kotu da ke Kano a Najeriya ta yanke wa Sheikh Abdul Jabbar Nasir Kabar hukuncin kisa ta hanyar rataya. An shiga rudani a birnin Duwala na kasar Kamaru akan bular wasu 'yan daba da ake kira da microbe. a sabbin kuɗin da aka canza wa fasali a najeriya suke fara aiki yanzu kuma ga labaran da ke dake kotun shari'ar musulunci da ke kofar kudu a jihar kano ta yankewa shaka abdul jabbar nasir kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya biyo bayan abin da ta kira samun sada laifin batanci ga fayyan halitta manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sanyin safiyar yau alhamis ne dai a gurfanar da sheikh abdul nasir kabara a gaban kotun kofar kudu wadda take birnin kano tun da farko dai mai shari'a ibrahim sarki yola ya ce ya gamsu da dukkanin hujjojin da aka gabatar a kan cewa sheikh abdul ya yi batanci ga ma'aiki ya ce hujjojin su bayyana cewa aljabar ne ya kirkiro dukkanin waɗannan kalmomi a cikin karatunsa don haka kotun ta same shi da laifin aikata laifin da ake tuhumarsa wanda aka shafe watanni goma sha biyar ana shari'a a kansa a nasa bangaren shak abdul jabbar ya ce ba zai taba neman wani sassauci ba akan laifin da bai aikata ba shak abdul jabbar dai yana kora hadisai waɗanda suke nuna cin zarafi ga manzon allah tare da bayyana cewa irin waɗannan hadisai na karya ne ya kuma kamata a cire su daga cikin littafai na musulmi an shiga rudani da rashin tabbas a birnin duwala na ƙasar kamaru sakamakon wasu batagari matasa waɗanda suke ɗauke da makamai da suke addabar wasu unguwanni a cikin birnin rahotanni dai sun ce aimacin ranar talata da ta gabata matasan waɗanda ake lakabi da microbe waɗanda ba a kai ga tantance ko su ne ne ba ta kameme sun fada a wasu yankuna na unguwanni inda suka firgita jama'a a cewar shaidun gani dai su da waɗannan matasa na microbe masu ɗauke da adduna da wuƙaƙe ana ganin su ne akan babura kuma suna shigowa da yawan gaske suna kwace kayayyaki a hannun mutane da kuma sace-sace tuni gwamnan jihar lardin ya sanar da dokar hana amfani da babura a birnin na duwala bar kasuwanci ta kasar kamaru da karfe 8 na yammaci har zuwa 6 na safe to jama'a masu wari kada sha'afa labaran suna zuwan ku daga hausa radio voh a birnin tehran sabbin takardun kuɗi da aka sauya fasali a najeriya suke fara aiki daga wannan alhamis 15 ga watan disamba shekara ta 2022 ce dai a hukumance ake fara amfani da sabbin kudaden waɗanda aka sauya fasali a najeriya a dai ƙarshen watan oktoban da ya gabata ne dai gwamnan babban bankin najeriya ɗin ya sanar da wannan rana a matsayin wadda za a fara kashe takardun kuɗin na naira 500 da kuma naira 1000 bankin na cbn ya ce ya ɗauki wannan mataki ne don ya sanya ido akan yadda takardun kuɗi na najeriya za su rika kewayawa a tsakanin al'umma sai dai babban gwamnan na bankin najeriya ya ce za a shiga da amfani da tsoffin takardun kuɗaɗen na naira har zuwa ƙarshen watan janairun gobe. ranar 23 ga watan nuwamban da ya gabata ne dai cbn ya fara rabawa bankunan kasar sabbin takardun kudaden don tabbatar da cewa sun wadata a tsakanin al'umma kimanin ma'aikatan jinya dubu ɗari ne suka fara yajin aiki a karan farko a kasar birtaniya a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ta yi watsi da tattaunawa a kan batun albashinsu ma'aikatan jinya na birtaniya sun buƙaci ƙarin albashi kashi goma sha tara cikin ɗari amma gwamnati ta ce ba za ta iya biyan wannan kashi da ma'aikatan suka bukata ba wanda wata kungiya mai zaman kanta ta ba da shawarar yin hakan ma'aikatan jinya za su maimaita aikin masana'antu a ranar 20 ga watan disamba sakataren lafiya na birtaniya steve barclay ya ce abin takaici ne matuka idan wasu mambobin kungiyar ta majinyata suka shiga yajin aikin ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ci gaba da ruruta wutar rikici a falastino da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. ofishin gudanarwa na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ya yi kira ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa kan ta ɗauki matakin da ya rataye a wuyarta dangane da yadda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take ci gaba da ruruta wutar rikici da tashe-tashen hankula a falastinu hakanan mataimakin babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan ƙasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye sa'id abu ali ya yi kakausar suka tare da yin allah wadai kan kisan gillar da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wa karamar yarinya mai suna jana zakarna a garin janin wacce ta yi shahada sakamakon harbin ta da bindiga inda ta shiga cikin sahun falasinawa da suka rasa rayukansu babu gaira babu dalili mataimakin babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye sa'id abu ali ya kara da bayyana cewa ci gaba da aiwatar da kisan gilla kan ƙananan yaran falasinawa ya kai ga shahadan yara kimanin 61 a wannan shekara kuma ita ce shekarar da aka fi zubar da jinin ƙananan yara a tsawon shekaru masu yawa da suka gabata yana mai nuni da cewa tun farkon wannan shekara ta 2022 zuwa yanzu haka jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun kama ƙananan yara 815 kuma zuwa yanzu akwai ƙananan yara kimanin 150 a garkame a gidajen kurkukun haramtacciyar kasar ta isra'ila sannan a tsawon shekaru tun daga shekara ta 1967 zuwa yanzu yawan yaran da jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kama tare da tsare su a gidajen kurkuku sun haura zuwa dubu hamsin sakamakon haka sa'id abu ali mataimakin babban sakataren kungiyar haɗin kan kasashen larabawa kan harkokin da suka shafi yankunan kasashen larabawa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta mamaye ya jaddada yin kira ga babban ofishin sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma ƙungiyar tarayyar turai gami da dukkanin ƙungiyoyi da cibiyoyin kula da haƙoƙin ƙananan yara a duniya kan su yi aiki da haƙƙin da ya rataye a wuyar su wajen ganin sun kare yaran falasɗinawa daga bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila abu ali yana mai fayyace cewar dole ne akan ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya su sauke nauyin hanyoyin da ya rate a wuyarsu wajen kare yaran falasinawa daga bakar siyasar zalunci da suke fuskanta daga bangaren gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kamar yadda sa'id abu ali ya gabatar da tambayar cewa har zuwa yaushe za a ci gaba da yin shiru tare da kawar da kai daga ire-iren waɗannan manyan laifukan cin zarafi kan al'ummar falasinu musamman ƙananan yara da fararen hula da a kullum rana ake aiwatar da kashe-kashen gilla kansu ba tare da rahama ko nuna ruhin ɗan adam dangantaka ba ko kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa ba inda hakan yake matsayin jajircewa da mahukuntan yahudawan sahayuniya suke yi a fagen aikata muggan laifuka masu yawa da suke buƙatar bin kadi da nuna rashin amincewa ƙarara tare da ɗaukan matakan gurfanar da su a gaban kotun ƙasa da ƙasa musamman kotun da ke hukunta manyan laifuka a duniya abu ali ya kuma jaddada wajabcin ci gaba da nuna goyon baya ga falastinawa da ƙarfafa su akan tsayin daka wajen ƙalubalantar waɗannan matakan wuce gona da iri da kuma yaƙi a fili da mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila har al'ummar falastinu ta cimma dukkanin manufofinta da suka hada da kafa 'yantacciyar ƙasar falasɗinu da kudus zai kasance babban birninta da kwato haƙoƙinsu domin rayuwa cikin 'yanci da walwala bayan kawo ƙarshen mame yankunan su da aka kwace da ƙarfin tsiya a nata bangaren majalisar ɗinkin duniya ta fitar da rahoto a farko-farkon wannan shekara ta 2022 kan ire-iren matakan wuce gona da iri da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta aiwatar kan ƙananan yara a shekarar da ta gabata ta 2021 inda rahoton ya fayyace cewar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ita ke da alhakin aiwatar da kashe-kashen gilla kan kananan yaran falasinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban da suka hada da raunuka da suka kai ga gurbata musu halitta a yankunan falasinawa a shekarar da ta gabata ta 2021 wannan rahoton ya zo ne a matsayin rahoton shekara-shekara da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ke gabatarwa kan mummunan halin da kananan yara suke fuskanta a lokutan tashe-tashen hankula a duniya inda a shekara ta 2021 sa ya fi mai da hankali kan halin musgunawa da kananan yaran falastinawa suka fuskanta daga hare-haren wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a cikin rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi gargaɗin cewa matukar aka sake samun adadin kananan yara da ake take musu haƙoƙi tare da musguna musu a falastinu to babu makawa za a sanya haramtacciyar kasar isra'ila cikin jerin kasashe masu aiwatar da kisan gilla kan kananan yara a duniya a rahoton shekara ta 2022 da za a fitar nan gaba a nasu bangaren kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na duniya kamar ƙungiyar human rights watch a ta bakin babbar darakta mai kula da harkokin kare haƙƙin ƙananan yara a ƙungiyar. joe baka ta yi suka kan rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres tana mai faita cewa rahoton guterres bai gabatar da bayanai masu gamsarwa kan batutuwan munanan ayyukan cin zarafi da ake yi wa yara da kuma ƙasashen da suka shahara a fagen cin zarafin ƙananan yara a shekara ta da ashirin. daɗe ba jami'ar ta kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta ƙara da cewa rashin sanya sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ake zargi da kashe ƙananan yaran falasɗinawa 78 tare da jikata wasu 982 na daban da raunukan da suka kai ga gurɓata musu halitta a yankunan falasɗinawa a shekarar da ta gabata ta 2021 cikin jerin waɗanda suka aikata abin kunya a fagen cin zarafin ƙananan yara a duniya sarayar da wata dama ce da za ta kai ga hukunta masu hannu a ayyukan cin zarafin ƙananan yara a duniya amma babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya sanya sunayen wasu sojoji da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da suka aikata cin zarafin ƙananan yara da ya gaza na gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila har ila yau a rahoton da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta fitar a watan yunin shekarar da ya gabata ta 2021 babbar darakta mai kula da harkokin kare haƙƙin yara a kungiyar joe baka ta bayyana cewa babban sakataren majalisar Dinkin duniya ya ɗauki matakin kubutar da bangarorin da suke da hannu a tabka muggan laifukan aiwatar da kisan gilla da jikkata yara ta hanyar raunukan da suke gurɓata musu halittu a rahoton da kungiyar ta human rights watch ta fitar a wancan lokaci ta yi kakkausar suka kan rashin sanya sunayen haramtacciyar ƙasar isra'ila da rundunar ƙawancen saudiya mai yaƙi a ƙasar yemen cikin jerin ƙasashe masu keta haƙoƙin ƙananan yara a duniya da aka san su da jerin sunayen kasashe masu tabka abin kunya a duniya babbar daraktar mai kula da harkokin kare haƙƙin yara a ƙungiyar ta human rights watch joe baka ta ƙara da bayyana cewar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ɗauki matakin yin suka kan ɓangarorin da suke yaƙi kuma suke da hannu a tabka muggan laifukan cin zarafin ƙananan yara musamman aiwatar da kisan gilla kansu da jikkata su da suka kai ga gurɓata musu halitta a rahotonsa amma ya kau da kai dangane da haramtacciyar kasar isra'ila da rundunar kawancen saudiya tare da ɗaukar matakin rufa-rufa ta hanyar rashin sanya su a cikin jerin ƙasashe masu tafka abin kunya ta hanyar cin zarafin ƙananan yara Jobaka ta jaddada cewar matakin kawar da kai da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauka kan cin zarafin yara a ƙasar Yemen da yankin Falasɗinu a cikin rahotarsa yana matsayin cin amanar yara ne da kuma ƙarfafa ɗabi'ar sarayar da haƙoƙinsu ta hanyar rashin hukunta masu laifi. har ila yau kungiyar human rights watch ta yi kakkausar suka kan rashin sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da rundunar kawancin saudiya da ke yaƙi a kasar yemen cikin jerin sunayen da suke bakin littafi saboda cin zarafin ƙananan yara kuma tana ɗaukan hakan a matsayin rashin adalci babbar daraktar joy baka ta kuma ja hankalin babban sakatar majalisar ɗinkin duniya da cewa dole ne antonio guterres ya yi watsi da duk wani tasirin siyasa a fagen gudanar da harkokinsa wajen fayyace hakikanin gaskiya da tabbatar da cewa duk bangaren da ya saba doka a hukunta shi kamar yadda doka ta tanada sakamakon haka yana kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya dage kan sanya dukkanin waɗanda suke keta doka ta hanyar cin zarafin yara cikin jerin sunayen da aka tanada ga masu ɗabi'u irin tasu tun a shekara ta dubu biyu da biyu ce majalisar ɗinkin duniya ta fara sanar da jerin sunayen ƙasashe da suka shiga cikin sahun masu cin zarafin ƙananan yara a duniya waɗanda kuma ake kira da jerin sunayen da suka shiga baƙin littafi da suka haɗa da ƙungiyoyi da gwamnatoci da suke da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 yanzu kuma ga shirin ra'ayoyin masu saurare. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare to kamar yadda aka riga aka sani a najeriya tuni aka yi nisa game da yakin neman zaben da aka fara na neman ƙuri'a a babban zaben ƙasar na shekarar 2023 da ya hada da na shugaban ƙasa wannan shine maudu'in namu a wannan makon malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na BOA suna na hada mai kwamfuta mai ma memba daga kungiyar muryar matasan lahiya Afirka. To yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga 'yan siyasar Najeriya to kamata yi a ce 'yan siyasa su ji tsoron Allah su daina amfani da yan talaka wurin ba su makamai da kwayoyin da su dace ba domin su gudanar da wasu ta'addanci da fatar Allah Ubangiji ya kawo mana shugabanni na gari a zaɓe mai zuwa suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kevistan nigeria Assalamu alaikum rahmatullah sashen Hausa na biyo Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da ya kamata jama'a kwance talakawa su tsaya su nutsu su sa nazari da tunani domin su ga wanda ya dace kuma a dage da addu'a allah ya zaɓa mana wanda ya fi alkhairi kuma kirana ga 'yan siyan 'yan matasa ya kamata su a kansu karatun tanatsu domin suna amfani ne da mu matasa domin su cimma su ma'ana a tura mota a bar mu da hayaki mu tura mota a bar mu da hayaki ya kamata a wannan karo mu nuna musu cewa mu fa ba irin wancan na da ba ne za mu iya misal kuɗinka kuma mu zaɓi wanda muke so allah ya zaba mana wanda ya fi alkhairi allah ya kawo shugaba nagari adali mai magana ya koma aski ba da raka a jihar da magaran Nijar. sashen hausa na gidan radio iran mai magana sanusi maɗatai da magaran mu Nijar. to ni ra'ayi na game da wannan maudu'i da kuka aza na wannan makon kira ne zan yi ga 'yan siyasan najeriya musamman ma a wannan lokacin da suke zawarcin ƙuri'ar talakawan ƙasar shine su yaƙi neman zaɓe fi sabidillahi da gaskiya ba tare da ta da hargitsi ko ko abu mai kama da haka ba su kuma talakawan najeriya najeriya musamman ma masu kada zaɓe ina kira a gare su da su zama masu ankarewa game da zaƙin bakin 'yan siyasa na wannan lokaci mai kai mutane ya baro su daga ƙarshe muna fatan kamar yadda aka fara yakin neman zaɓen nan lafiya allah ya sa a kammala shi lafiya allah ya bai wa najeriya shugabanni adanai masu kwatanta gaskiya da adalci ina fatan za ku tashi lafiya boh hausa sunana sanusi Madatai da magaram niger assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana gwani lawan ali game da a to ba shakka kasanmu najeriya 'yan takarkaru kusan za a iya cewa an buga gangar siyasa kowanne dan takara su yake ko da halin kaka ihai a wannan zaɓe mai zuwa na 2023 to mu dai fatanmu allah zaɓa mana shugabanni na gari wanda zai tabbatar mana da cikakkenci a mu da bawa ɓangarorin harkokin ilimi da kulawa da kuma inganta rayuwar matasa na samun musu da aikin yi inganta ilimi da ruwan sha da hanyoyi baki ɗaya da kuma al'ummar kasar ta samu abin da yake a cikin ƙasar ta ma'ana ta samu tattalin arzikin mutanen kasar su amfana da a dukiyar da take a cikin ƙasar kuma dangane da wannan maudu'i ku ina kira kuma ga 'yan uwana matasa da su zaɓi wanda yake da kishin matasa sannan kuma wanda zai iya kawo wa ƙasar mu ci gaba mai dorewa da kawo mana karshen tashe-tashen hankula da ƙasar mu take fama da matsalar tsadar rayuwa to mu dai addu'ar mu kenan fatan mu Allah ya ba mai rabo sa'a kuma wannan zai ciyar da al'ummar Najeriya gaba a Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Tabbas nawa kira ga talakawan Najeriya shine abin da ya shafi jam'iyyu ko siyasa ko zaɓe akwai wata fikirar da ya kamata talakawa su duba ita ce in ma ka je kana ka zaɓo wani ka bar wani kamar ɓatan kanka lokaci ne da talakawan za su gwada ƙin yin zaɓen wallahi da sun haɗa su shugabannin rigima da iyayen gidansu can na turawa ƙila da an samu wani sauyin ina ma da za su gwada wannan mai magana suleiman abdullahi fala daga nan garin fambe na gode assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal magani zan yi tsokaci a kan wannan maudu'i da kuka aza mana yau na yan takarkarinmu da suke ta fafutuka wajen neman zaben zaben su karo na biyu to yanzu wannan da farko wannan hukunci ya rage ga al'ummar najeriya da kuma wa'inda aka mulka kuma wannan lokaci ne za mu gwada ma shugabanninmu irin kurakuran da suka yi a wannan mulki na tsawon shekara takwas kuma wasu zamu mai maida musu tukwicin su bisa irin kokarin da suka yi a wannan mulki na shekara takwas kuma muna amfani da wannan dama muna jan kunnuwan matasa na najeriya da su guji harkar bangar siyasa da shaye-shaye da sauransu sannan muna roƙon ubangiji allah kar ya bamu da dabarar mu ya zaɓa mana shugabanni na gari masu adalci ga al'ummar su masu tausayin al'umma masu kishin al'umma al'umma allah ka san irin halin da waɗannan shugabanni suka saka mu a ciki yanzu ya ubangiji allah muna tuba a gare ka allah muna neman canjin shugabanni na gari don alfarma annabi da alkur'ani mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magani assalamu alaikum radio boh hausa sunana kwamare ibrahim lara gafta karamar hukumar kiri kasan jihar jigawa tarayyar najeriya so mu dai babu abin da zamu ce sakamakon fita neman al'umma da 'yan siyasa suka yi wato campaign to haƙi gaba ba da zamu je mu ce Allah dai ya tabbatar mana da alkhairi a wannan zaben da za a yi na shekara ta 2023 domin su talaka ba su yasa ce wannan shine nagari ko wannan ba saboda me ai an yi wa Buhari an ce shi shine nagari amma kuma ya zo ya kasance a mulkin himaya an fi samun ma matsaloli to kawai mu dai abin da zamu bar wa zabi dai mu ce Allah subhanahu wataala ya zaba mana mafi alkhairi zaba mana shugaban da suke kaunar mu ba wanda mu muke kaunar su ba da fatan za ku tashi lafiya BOH sunana Comrade Brashi Lara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya mai magana yi su ne baban sale daga cikin tashar da magaran ra'ayina na yau akan yan siyasar najeriya ne da mu kanmu talakawa to abin da ya kamata mu san zaman da za mu kuma mu san wanda za mu zaɓa don saboda ka abai ta abin da aka yi a baya yan takara ga suna a duba cancanta duba cancanta a duba wanda zai yi aiki huda mu da kalubalen kashe-kashe da ake yi da sauran abubuwa ubangiji Allah zaɓa mana abin da ya alheri to madalla da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake hada mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu a nan ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin darasi na takwas na shirin mu koyi harshen Faransanci, wanda sashen hausa na amurai jamhuriyar musulunci ta iran ke gabatar muku kamar dai yadda muka riga muka faro bayani a cikin darasi na bakwai mun riga mun gaya muku cewa muhammad darmin dai sun riga sun je jami'a to amma a yau suna dawowa daga jami'an ne a ƙasa domin kuwa wurin kwanansu yana da ɗan nisa sai dai a lokaci guda sun yi ta tattaunawa dangane da danginsu muhammad ya fito da wani hoto daga cikin jikarsa ya nuna wa ramin ya shaida masu cewa wannan hoto na iyalan gidansu ne idan ana tare da mu za a ji yadda ta kaya yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan tattaunawa tasu ta darasi na takwas. To kafin aji yadda tattaunawar taso ta kasance sai an fara sauraron waɗannan kalmomi kamar da yadda muka saba a cikin kowane darasi. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی مطمئن شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن مو در ا در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای که می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که می یکی پدرم بابا نه پلیس ɗan sanda. پدرت بابنکا معلم مالمین مکرانتا مادرم مهیپیاتا چه کار می کند؟ می یکی کو می تکی ای. خاندار می کلا دگیده او نیست شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیدا خانواده من متانن خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهی پیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوه خواهرت است ارعوه چی؟ خواهرم است ارعوه تا چی؟ دانش آموز طالب مکرانتا. wanda aka gama sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda Muhammadu da Ramin za su yi amfani da waɗannan kalmomi a cikin tattaunawarsu. رامین تو کجایی هستی؟ من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند پدر تو چه کاره است؟ پدرم پلیس است مادرت چه کار می کند؟ او خاندار است مادر من کار می کند او مترجم است پدرت چه کار است؟ پدرم معلم است این عکس خانواده من است تو yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa tsakanin Muhammad da رامین تو کجایی هستی؟ رامین کی مطمئن اینانه من شیرازی هستم خانواده من در شیراز هستند نی مطمئن شیراز نه متنن مو سنا اشیراز نه پدر تو چه کاره است؟ بابانکا کی می یکی پدرم پلیس است بابانا دن نه. مادرت چه کار می کند؟ mahaifiyarka aikin me take او خاندار است ایتا می کلا ده مادر من کار می کند او مترجم است mahaifiyata تنا ایکی ita می tafinta چی؟ پدرت چه کار است؟ بابانکا aikin می یکی پدرم معلم است. این عکس خانواده من است. babana malamin makaranta ne, wannan hoton iyalan gidanmu ne. To, Ramin dai ya karbi wannan hoto daga Muhammad. Shi wannan wani ɗan ƙaramin hoto ne na mutanen gidansu. Muhammad da yake tare da Ramin ya tambaye این آقا پدرت است؟ بله این آقا پدر من است او معلم است این خانم مادرت است؟ نه او مادر بزرگم است این خانم مادر من است و این دختر خواهرت است؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است To yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Ramin. In آقا پدرت ast wannan mutum babanka ne؟ bale in آقا پدر man ast او معلم است نعم wannan mutum babana ne shi malamin makaranta ne این خانم مادرت است wannan mata mahaifiyarka ce نه او مادر بزرگم است این خانم مادر من است a'a ita kakata ce wannan mata mahaifiyata ce و این دختر خواهرت است؟ ونن یارینیا ار اوکه چه؟ بله این خواهرم است او دانش آموز است نعم ونن یر اواتا چه؟ ایتا دالبر مکرانتا چه؟ Ramin ya kalli wannan hoto da kyau sai ya miƙa shi ga Muhammadu. Sai ya ce ma Muhammadu, yana da wurin sanya hotuna idan sun isa ɗaki zai nuna masa hotunan mutanen gidansu muhammad dai ya amshi wannan ƙaramin hoto da ya nuna wa ramin ya sanya a cikin jikarsa sa kama hanya zuwa ɗakinsu domin su huta kasantuwar cewa sun je jami'a sun yi karatu sun gaji. ta jama'a masu saurare wannan dai shine kaɗan daga cikin tattaunawar da ta gudana a yau tsakanin Muhammad da Ramin a cikin wannan darasi na takwas wanda kuma da shi ne muka kawo ƙarshen darasin namu. Amma kafin mai ban kwana da ko baki ɗaya sai an ƙara sauraron kalmomin da aka ji a cikin wannan darasi kamar haka. تو کی کجایی متومین اینانی شیراز برنن شیراز شیرازیم نی متومین شیراز نی تو هستی کی ککی خانواده ایالی کو متانن گیده خانواده من متنن گیدنمو در اچکن در شیراز اچکن برنن شیراز چه کاره است؟ ای می یکی او است شی یکی او چه کاره است؟ شی ای که یکی پدرم بابانا پلیس دن پدرت بابانکا معلم معلمین مکرانتا مادرم پیاتا چه کار می کند؟ می یکی کو می تکی خاندار میکولا دگیده او نیست. شی با شی بنی کو ایتا با ایتا بچه. عکس هوتو خانواده ایالی کو متانن گیده خانواده من متانن گیدمو خانوم ماتا این خانوم ونن ماتا مادرت مهیپیرکا او شی کو ایتا مادر بزرگ کاکا مچی مادر بزرگ است کاکا مچچی دختر دیا خواهر ارعوه خواهرت است ارعوه چی؟ خواهرم است ارعوه تا چی؟ دانش آموز دالبین makaranta. jama'a masu saurare duka-duka ana nema kawo karshen shirin namu na yau sai a mako na gaba idan Allah ya mu za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin. Amma kafin wannan lokaci a madadin Muhammad Dahajpur da haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a tarbiyyar a mako na gaba. sannan da ƙarshe ga shirin afirka a yau afirka a yau masu saurare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya da da yan uwa da abokan zama sannan har yau barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau dinnan a cikin wannan shiri namu za mu taɓa labarin nan ne na fargaba da ta lulluɓe zukatan al'umma saboda yau kimanin shekaru biyar kenan bayan tun tsirar da gwamnatin tsohon shugaban kasar zimbabwe robert mugabe ranar hanyoyin harare babban birnin kasar sun cika da murna a lokacin da mugaben ya ajiye mulki a ranar 21 ga watan nuwamban shekara 2017 mako daya bayan hakan ne takwakin yaƙi suka mame hanyoyin birnin a lokacin da sojoji suka karbe iko da kafar yatsa labaru ta ƙasar kuma suka yi wa shugaban mai shekaru 93 ɗaurin talala a gidansa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa tsohon mataimakin shugaban kasar emerson munangwagwa ya zamo jarumi wanda ya nuna wa mugaban iyakarsa ya kuma sha alwashin kawo ƙarshen siyasa irin ta gaba da inganta tattalin arzikin ƙasar da kuma gyara alaƙar ƙasar da ƙasashen yammacin duniya domin tattauna wannan batu mai muhimmanci na ƙasar ta zimbabwe mun gayyato farfesa tarihin siyasa mustapha gwadabe daga jami'ar ahmadu bello da ke zariya birnin ilimi don jin irin goma ta arzikin da mugabe ya yi wa kasar kafin jin yadda kasar ta kasance shekaru biyar bayansa to profesa wani bawan allah ya jima yana mulki kuma an kai rana tsakaninsa da kasashen turai kamar yadda ka bayyana yanzu da mu duba dalilan da ya sa aka yi masa juyin mulki ko da ke basan yadda zan fassara wannan juyin mulki ba a ganin ka wannan juyin mulki da aka masa ya da ka kira shi wato abin da za a kira wannan eh, ne kamar abin da ake cewa palace school ne eh, abin ko kuma a ce wato abu ne wanda shi kansa mutum ya san ya gaza ka sa akwai yanayi na rayuwa da za a ga cewa kawai ka yi saranda ka zo wani yanayi da bayan da za ka yi wato ko duk wanda yake zato yake ji da shi an yi gugurmaya tare ko kuma ana zaune tare abin ya zama cewa kawai kallon sa ake saboda menene na farko shekaru sun ci masa ba shi da karfin da yake da shi da na biyu kuma wato wanda suke tare da wanda ya da shi wanda zai iya ɗaukar mulkin ne ba shi ina ganin cewa duk wanda ya karɓa ba zai iya ba na uku kuma za ka turawa nan sun sa shi a gaba farfesa yau mana shekaru biyar kenan da son wannan bawan allah ya kake ganin ƙasa ne da take yanzu kwallo ta fara biyan kudin sabulu kuwa kamin ka baninki sai ba da lokacin shi a eh, mugabe da haka so rayuwa ta yi tsanani yanayin wato eh, sai zamanto a society din ga muku fa an da wannan sabon shugaban fa wani abin da mugabe ya suna ko ce ya kaurin suna game da kwace filaye daga hannun turawa a ba mutanen kasarsa wannan sabuwar gwamnatin mita akan wannan lamari ne professor ai ga abin da ta yake shi sa na ce maka ita burinta ta da wa turawa ai ta jawo su kuma ta buɗa musu kuma ta maida musu na ce maka ai wato yanzu ma ko an maida su ne ma ko ku ga yake an maida su membership na commonwealth da aka aika tim su biyo abin ai report din suka gani report din kamar abin haka ai suna magana cewa zimbabwe ta gyaru kuma yayi yi daidai za a iya mai da su magana human rights violation wai babu haka suke cewa ba amma ko ba shine gaskiyar magana ba gaskiyar magana kawai shine turawa an ba su abin da suke so dama dama suke so su dawo ciki ci gaba da wannan mental colonization na mutane ka gane ko na ce mutanen china ma dama da ke sun shigo afirka gaba daya an sake buɗa musu saboda haka za ka ga presence na turawa na mutanen china da sauransu haka amma ka duba halin da mutanen cikin yanzu babu suke ciki na ga halin eh, haulayi ne suna cikin wahala babu sukunin da suke abin haka so ba wani abu ne ya faru ba illa iyaka maganar cewa zimbabwe zama tabbatacciyar kasa mai yanci ya kau zimbabwe ta saki komawa hannun turawa duk abin nan da mugabe ya yi abin ko da shi ma abin da ya din wannan ba abin da ya kamata ya ba na in dai son ci gaban kasa kake ai abin da doka za a saka dai kawai a kasa wanda bai bai haraji dole bai haraji ka gane ku shine tattalin arziki zai inganta in ka duba abin da Nelson Mandela ya ke a Nelson Mandela ai ba wanda ya kamata a ce ya ki tura irin Nelson Mandela amma da ya zo ba ya ce a dole mu yafe juna kasa muke so mu gina so da kowa ya zauna so mugabe kuma da ya riga ya shiga wani hali ya rasa inda zai yi ya fara irin wani abu ganin sa cewa zai da mutanen mutanensa to ai ko ka ba su lan in economy ya zama ya lalace babu abu da za su lan kana da lan baka kudin da zaka sai taki kana da lan baka kudin da zaka sai eh, seat kana da lan baka da kudin da zaka sai tractors kai kai noma da sauransu sai dai ka rike fata ƙarshen shirinmu na biyu na afirka a yau hasai mai rumfanin ba tokara ya kai mu na gaba a yamakon babban bakon namu farfesan tarihin siyasa mustapha gwadabi daga jami'ar ahmadu bello birnin ilimi ni awal kunya ni awal kunya nake cewa sabon jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zango sai kuma zuwa rana don jin mu ɗauke da wani sabon zangon na daban ku huta lafiya